da wannan littafi wanda yake hulul himma inda rijalil umma kuma muna magana kan babi wanda ke magana kan suwarun mushriqa min hifazi salafi wato ala salati wal khushu'i fiha ana kawo mana wasu misalai ne masu kyau masu ban sha'awa ta yadda magabata suke kulawa da sallah da kuma yadda suke nuna tsoron Allah a cikin sallah a yayin da mu yau mutane wasa ma suke da sallah ba ma wai su yi sallan ba kawai wani ma kwata-kwata bai ma yi kuma bai damu ba kuma yana nan yana cewa shi musulmi ne ko ko maza da mata ana samun waɗanda yanzu ba su ma damu da sallan ba har ma wani ai faɗa da shi a kanta ya yi ƙiri kuma ya hana ma wasu su yi daga cikin waɗanda muke kawo misali shine wannan daniel ko wanda alaihi salam da yawa mutane suka da an ce daniel ko daniel kamar yadda kuka gani nan mutane sukan ɗauka cewa wani abu ne daban to akwai daga cikin bayan Allah wasu na cewa shi annabi ne wasu na cewa salihin bawa ne daga cikin bayan Allah amma ga shi nan za ku ji ذكر ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية يا أنبتو وذكر ذلك ابن كثير كما ابن كثير ما يكاو ونن مثال يتي ذكر علي بن أبي طالب وأن علي بن أبي طالب يباد الأباري أن بخت نصر wato ata bi daniel shi buktu nasar kun san yana daga cikin wanda Allah ya mallaka masu duniya kamar yadda aka ce Allah ya ba manya-manyan kafirai guda biyu ne Allah ya ba su mulkin da suka mallaki duniya gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ba manya-manya daga cikin bayan Allah jigajigai musulmai su ma guda biyu suka mallaki duniya gaba ɗaya daga cikin musulmai wanda suka mallaki duniya aka ce annabi suleiman da kuma ne Allah ya ba su tun daga mahuda rana har mafaɗa rana daga cikin manyan kahirai wanda suka mallaki duniya aka ce lamaruth da wannan buktu nasar din nan an ba su sun mallaki duniya to shi buktu nasar din an yi shi a misra ne kusan abun lokacin nan kasashen nan ya mamaye duka nan wajen to shi ya zo da wannan daniel din shi ya sa aka kamo shi tunda shi mai mulki ne fa amara bihi fa hubisa fi jubbin wa adra asadaini ay thumma khalla bainahu bainahuma wa wato sai kulle shi a cikin wata rijiya aka sami wata tsohuwar rijiya ko wani katon rami aka sa shi a ciki sannan bayan haka nan aka sa wasu zaki guda biyu suka ji yunwa sosai sannan aka saka mai waɗannan zakokin kuma yanzu a ce a kulle mutum a keji ko a sa mutum a cikin wani rami sannan kuma ga wannan zakoki guda biyu sun ji yunwa sannan a sake su ba so abin da yasa ake yin haka nan saboda a nuna mutum yau mulki yasa aka kama shi in ba aka ba sai a kashe shi ba da wani abu cikin sauki a to amma aka sa mai zakoki su ta ya gashi ya sha wuya sosai su gurguza shi ana gani a ce to yau ba ma dan adam aka sa ya kashe shi ba dabba aka sa ta wulakanta shi ai yafi ganin su mulki yayi kyau su a wurin su kenan to kun ji thumma futi alaihi da khamsati ayyamin sai aka bude shi bayan an saki waɗannan zakoki an yi kwana biyar sai aka buɗo shi Iman قائما يصلي والأسدين في ناحية الجب لم يعرض له da aka buɗe, wataƙila sarki shi da kanshi ya zo ga yadda suka ya galgala mutum su ga sai dai kasusuwa da aka buɗe kawai aka leƙa sai aka ga ga zakokin a gefe suna kwakwance shi kuma gashi yana tsaye ma yana ta sallah ga zakokin kusa da shi ba su hana shi sallah ba shi ne mahallin shahid din bai ji tsoro ba yana a'a shi sallar shi ma yake yi kamar yadda wata in kun duba cikin sharhul furqan mun taba karantawa wannan abu wannan muslim wannan abu muslim al-khawlani shi ma an taba daukar shi wani sarki yasa aka jefa shi kun san shi an ce yana daga cikin manya-manyan abun nan tabi'ai to amma abun nan Allah bai sa ya ga manzon Allah bane shi eh, amma babba ne daga cikin abun nan ba Eh, sai ya kasance bai bai abin nan bai ya dauke shi ya saka sahabi ne shi ko kai tabi'i ne tabi'i ne a cikin tabi'ai da cikin nan makaranta shi yana cikin suwar min hayatit tabi'in amma yana da ƙarfi sosai yana da yana yana yana yana daga cikin manya manyan tabi'ai to sai aka ce sai aka jefa shi cikin wani wani wuri wuta ma aka jefa shi shi wurin wuta ne kamar yadda aka jefa annabi Ibrahim a wuta shi ma aka dauke shi aka jefa shi cikin wuta shi ma sai aka zo kawai aka tare yana sallah cikin wutan wutan ba ta mai komai ba gashi tsaye yana sallah kaga wannan yana nuna ita ma wuta kenan ba ta ma kama mutum sai da izinin Allah idan Allah bai ce ta kama mutum ba sai a hada su shi da ita ta kama shi ba to balle kuma wata halitta shine aka ce Umar yake cewa ai ai waɗannan irin waɗannan ya ce ku zo ku ga mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wata irin karama kwatankwacin irin wanda aka yi ma annabi Ibrahim annabi Ibrahim an jefa shi wuta wuta ba ta mai komi ba shi ma wannan yanzu an jefa shi cikin wuta wuta ba ta mai komi ba kaga wannan ba karamin daraja ba ce to amma mutum shi ba zai san wannan irin wannan in an ce abu karama ne to mutum bai da komi a kanta shi dai kawai ya zama mutumin kirki Allah ya karrama shi da wannan ba shi yake cewa karamar ta zo ba kuma ba a yin takara da ita baya zuwa ya ce zan yi maku kaza ko ko in ba ku kaza ba kaza zai faru saboda shi wanda aka yi in ma waliyi ne shi ma bai san cewa ta yaya ake ake samun wannan ba wannan daga Allah ne yake karrama wasu daga cikin bayansa wannan ba ta karewa akwai kuma ana yi ma bayan Allah haka ya fito ko to da aka shi wannan da aka zo shi ma sai aka ga irin wannan karama ga shi dai an kulle shi abin nan ba ko da yake shi wannan iran annabi ne mu'jiza ce tunda kun ga za a yi magana kan cewa ba sani ba ko annabi ne shi ko kuma bawan Allah ne mutumin kirki to idan annabi ne karama ce idan kuma abin idan annabi ne mu'jiza ce idan ba annabi bane karama ce akai masa wallahu alam amma dai zamu ji saboda haka da aka zo aka bude sai gashi zakin nan bai taba shi ba zaki yana kwance a gefe suna ta harkar su suna motsa baki shi kuma yana ta sallashi, shi bai ma kaman bai san suna nan ba kuma gashi sai da aka sa suka ji yunwa ta bala'i yadda ba suna bukata abinci to amma yanzu ga su gashi kuma ba wani abu ya fito ko so da suka yi mashi wannan aka ga wannan babban abin mamaki Faƙala lahu ma ƙulta hina dufe anka sai ya ce menene ce lokacin da aka wurga ka ciki kun gama ko kunya babu tunda yanzu gashi nan an zo an ga cewa abin nan shi sarki da kanshi ya saka mutum a wurin zakokin da sun kwana yi kwana nawa ba su ci abinci ba yau an yi kwana biyar shi da su kuma ciki yana ta sallashi shi su kuma ga sunan suna motsa baki kuma ba su taba shi ba shi kuma bai damu da su ba yana ta shi. ka duba fa mu yadda kenkeso ma ke kora yanzu kenkeso na duro ma dan barna nan wurin bai sani bai ga yayi waje da gudu he ko baka shirya ba to shi ya shirya ne da aka sashi wurin zaki zaka ta wani in ba shirya ba an shirya ho in an shirya zai ai dan maro wai zai dai ba shirya ba zalle to zai zo zai ce baka zai zo da kenkeso in zai duro mhm Mana wata rana nan menene ka biyo Bilyamin yayi kora a nan wajen wata rana wani abu da ya shigo nan wurin tsakace ko mhm jaba yawwa jaba barakallahu jaba ce wata rana da jaba ta gitta nan wurin yadda ta yi kora mhm to ka tuna kenan eh jaba ma ta yi kora balle zaki kuma har guda biyu sannan an sa sun ji yunwa sannan a sa ka cikin wani wuri a rufe a datse ku kai da su suna ciki ku dan suranta abin dan wata rana ana zur kawai ana wuce ba kwa magana abu ba kwa gane il abin yanda yake da girma sai ka suranta kanka yanzu dan barno. a ce a kulle ka cikin wani daki sannan a sako zaki guda biyu kuma zakin nan kwana biyu basu ci komai ba a hada ka da su a kulle ka ta waje kai kana cikin ɗakin kaga yanzu baka ji saboda bututunka ya dauke ma hankali gaba daya mhm, na zaka ji bari in wani wuri kawai ina malam sani kai baka ma gano wurin ba tukunko na yawa shi ma yana ta waya kowa a'a wai kana ta harka waya ka ba waya ce ka miƙa ba wani wuri yanzu kan aka da mafo da na nan dai eh. kaga dai yanzu duk waya ce fa ta kawo matsalan nan ta tsaye da mu to na ce maka ku riƙa yadda nake kunki ni in zan shigo nan ni ma sai in baro na ciki kuma yadda ake kira na ina tabbatar da ba wanda ake kiran ku ciki kamar ni na? ina nan to <laughs> to ina nan in ka zo to ina nan in na zo da ita na zo da ita ni ma ba san kashe ba a'a ka kashe ta shine na gaya maku abun ka kashe ta kawai in za ka shigo nan ka kashe ta duk wanda zai neme ka ɗayan biyu ne ko wanda zai neme ka ya baka ko wanda zai neme ka ya amsa idan wanda zai baka ne to baka so ka zo wurin mai duka shi kake so ya baka wancan da zai baka guntu ne in ko wanda zai baka zai ansa wurinka ne in ka fita ma zai kira ka ko bai same ka ba zai ƙara neman ka saboda shi ke so ya ansa to daga nan menene a wayan cikin ta dan to ba shi din bane aka gaya ma wani wurin ka yake nema in wurin ka ne ba zai tabu kowa ba ko so nawa ne in kuma kai ne zai ba to yanzu riƙe ka. na zo wurin mai duka kai kuma guntu gare ka ba san mai akai yi ba wanda zai baka to ka zo wurin mai badawan to daga nan sai mi to kuma ka batta buɗan wata ranka gani tun da safe har yamma ƙarshenta duk mai kiran kan baka samu ko kwabo ba ko ba ga ne sai ce dan borno ka ci biski ko baka ci ba zo ne ka ce a'a ba kakka zo cike dan an gama wayan ko ya ce ya ga ka wuce to ga kuma ka dawo daga nan sai mi kuka karu a ciki to ku daure ku rika sa wayan nan ta zama wani abu ne in akwai buƙatar ta kai in ba buƙatar ka kawai ka kyalita kai abin da zai amfanar da kai in ba haka wata cinye ma lokaci ta cinye ma rayuwa baka sani ba sai ka gama kuma radda ka tafi ka tafi ka bar ta nan su dauka kenan to dai wannan shine gashi dai yanzu an kulle shi a cikin ɗaki ga zaki har guda biyu sai sarkin da ya ga mamakin yadda aka yi su kulle mutum a irin waɗannan muyagun zaki su ne zariya waɗanda mafaɗata ne bi ma'anar kalma ko inuwa suka gani sai sun kai duka wurin to ga su ga mutum ga kuma sun ji yunwa aka kulle su kwana biyar yana tare da su kuma ba su taɓa shi ba sun ma koma gefe sun ba shi wuri shi kuma yana ta sallah sarkin nan da ya ga haka ya gane lallai akwai wani abu tare sai ya ce masa me kace ya aka yi kaga nan ya san ba maganan ba wasu ne za su zo su tare shi ba gashi daga su dan haka dole akwai wani wani sirri da ya faɗa in ba dan ma sirri sirrin karatu bane irin wannan muka zo sai mu tsallake abun mu boye kawai mu hana kowa wannan sirrin ana bada shi kowa ya ji sai dai dan karatu Allah wannan in ba dan karatu ba zan faɗi ba <laughs> boye abu la yi <laughs> wala kabo ka zaki wannan kowa ya ji sirri hadda mugu ma ya ji na kirki kawai muke so su ji ba ba to ai kowa ma zai ji su gashi na arha kaga in ka rike wannan addu'an wallahi ko ta ki rukuwa ka nemi wani wuri ka makale ta yadda zaka rike ta zama kana tare da ita dan wata ranar da ta ɓaci hmm. aka sha mamaki sirri ne wannan babban sirri gashi nan wannan mun karanta shi yana can cikin iddatu sabirin ma sai da ya kawo shi a wurin ya ce kaga wannan addu'a ya ce sirri ne na cewa bai kamata wani ya wasa ba bai riƙe wannan addu'an ba yau kam ga sirri na tun kafin aje ma malam sani kana ji hadda dole dama ina bin ku bashin ɗaya wace na bada ranar da na ce da ni da dan borno da kai mun yi hadda na mance ni ma wata ce eh malam sani tuno man kawai in ka tuno ka fita wa sai gobe eh, ranar nan na bada wajibul manzil na ce da ni da malam sani da ɗan barno na ba mu hadda na ce mu tafi mu mu zo ko ba ko ba a ba kowa ba mu an ba mu mu mu ɗauka wata addu'a ce na ran laraba ne to Allah ya kai mu ran laraba a daidai ina ne a wannan an wuce wannan ba an gama littafin o shi ne muka ce ita to yi mu ji <laughs> Allah ba da lalai Allah ba al'amarin lada da ya wala magana ya lawa da rayuwa to in ya wuce ba su ake ka rike ta ba kai ta yi an gama littafin shi kenan zai kace ya wuce hmm? akwai akwai ma abin da na tuna na ga yau yan asabar na ga jagoran yan asabar yan asabar guda biyu sun zo zo da haka akwai wani abu da na tuna da je zan faɗi amma da na ga ba ranar asabar ba ce kuma yau ba jagororin yan asabar amma yau ga jagororin yan asabar na har guda biyu na gansu sun daɗe ba su zo ba guda dai bai da lafiya ba guda kuma ba mu sani ba ko ya tafi aikin agaji ne shekara guda ba mu kai shi ba yau ga su nan abin da nake so saboda in an zo watakila ko za ku wakilci sauran kun san lokacin can da muke fara karanta wannan littafin cewa muka in Allah ya kai mu ranar abin nan ba za mu karanta mai ma na ce muku za a yi a madadin wannan an gama in kun mance ma ba zan faɗi ba sai a yi wanda na gano kawai in kun mance shi kenan an huta amma ni ban mance ba kun mance malam Ali me aka ce za a yi ka manta ko shikenan kai ma ka manta shugaban abun nan ka manta shikenan an huta to a bari a ba magana tunda kun manta na a da daban fiƙu a ranar irin wannan a yi sai dai littattafan nufawa wace littattafan fiƙu Kaji ji shi bayan masu ranar sun mance inda sun mance shikenan me na ce maku za a yi shikenan sun manta ce maku na yi da in mun gama wannan littafin insha Allah na yi maku alkawarin askar za mu karanta na imamun nawawi na ce shi za a sa a wannan gurbin saboda ana bukatan abin nan ba daga baya yanzu kafin a gaman sai na ɗauko wani littafi wanda muka taɓa karanta ɗan uwan shi sharhu na hisnul muslim mun yi mai sharhin shi da yadda ake addo'in domin wani lokaci a cikin hisnul muslim wanda muke da shi waɗannan 'yan ƙanana kawai addu'a ce ake ce ma kai kaza amma ba a faɗi asalin yadda aka yi ta to kuma suna da dalilai da yasa ake yin su da dalilan abin da yasa aka abin nan ba to sai ya zama na akwai dan uwan shi wani kore wanda ya karanta shi addu'a kawai yake magana du'a da kuma wuraren du'a da abubuwan su to shi ma sai ya zama akwai sharhin shi duka na dauko man shi yana kan tebur yana nan wani kore za ga shi kusa da wannan abun wannan model din nan kusa da model kusa da zanen masallaci jiki za ka gan shi ladai je ta rewa shi to shine sai na gan shi ran nan sai na tuna cewa ai mun yi dan uwan shi ta hanyar addu'o'i to bari mu fara yin wani wanda zai koya mana yanda abubuwan addu'an sannan sai mu yi ta yin kuma addu'o'in na na abin nan in Allah ya sa muna da abin nan to amma yanzu da kun mance ma ku ba ma bukata ba da abin nan ba a ce to wataƙila kun riga kun tunda kun ma manta abin da aka ce kaga ba kuma sai wancan din ba an huta in eh, sai ku nemi wanda za ku nema an huta mana da kura ka mance ta a yanzu ba bata akai ba wannan din ma ai shi ma muhimmi ne yana da kun ganshi nan ba ba ba abun nan bane sharhi akai sharhu du'a min alkitabi was sunna aidat للفقير ابن ibn lil faqir ila allah sa'id bin ali bin wahf ya yi babban aiki a cikin nan wurin saboda haka ya ba mu abubuwa da yawa wanda za mu iya koya a cikin nan iya so mu yi su kafin mu shiga wancan ɗin kafin mu yi wancan ɗin Allah ya sa za mu yi don mun gama wannan mun yi sharhin mun yanda ake addu'o'in mun yi ladubban mun yi wane ne sai kuma mu shiga cikin wancan ɗin ayi yanzu wannan ma in kun ƙara cewa kafin mu gama aka gama sai mu yi wasu kawai mu ɗauke shi daga asabar mu kai wani wuri mm-hmm. kun gan shi dai gashi nan da aka wanda zai nema ya fara nema tun yanzu kun gan to kana da shi malam bakar ko ga shi ka gani yana da mahimmanci matuƙa sosai akwai ilimi sosai da ya faɗi a cikin nan in ka karanta da yawa sai kaga ka huta da wasu ba sai ka bi wabilu sayyib ka bi ya haɗo abubuwan da ke ciki shi ya tattara ya zuwa mana a cikin nan wurin yayi wabilu sayyib yayi ah, wannan na na ibnul qayyim da wanda ya magana mi'atu fa'ida min fawaid zikri duk ya haɗo maganganun da ke ci shi ya tattara tun da shi na zamani wannan ya riga na a yayi ai dukan su shi yayi dukan su iri ɗaya ne da aka yi wancan sai aka kare ma wannan ma su biyun duka wannan ya fi ko to ala'ayyata halin dai gashi nan aiki guda ne a ciki an yi aiki sosai a cikin littafin sau da aka sai a fara nema ina sarkin littafi ya yi tagumi ga shi nan yana tana tunani yadda za a amarya ta zo skini kawai ba ku baya tare da kwata kwata wai <laughs> eh, awa irin wannan tagumi sai tagumi wallahi <laughs> gaba ɗaya ya fita daga nan wuri yayi can garin amaryar shi <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi tana zuwa da ina ina ina ba shike da tana gida ina ga muku kana gani yana so ta zo ka ce ya ga muku ina ga muku an yi ne za ta zo kana gani yana ta tunani yadda za a yi ta zo kai ka kyale shi dan maro eh to amma yanzu to ka tuntube shi ka ji tunanin me yake kana gani wannan tunanin tunanin karatu ne aka gama eh, bai ma san duk abin da na faɗin nan bai ji ba eh ina tunanin amarya ta zo ashe <laughs> za wata shi gaskiya wata na amin ya rabu Allah ya basu su zaka ce shi kadai ai wanda suke zama mutumin suna da yawa matasa ai abin tausayi ne muna roƙo Allah ya azurta su ya wadata su su samu su masu su samu kowa Allah ya bashi mafita ai matasa kana ganin su ga sunan sun isa aure maza da mata kuma ba hali ai abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne bai kamata ma a riƙe masu tsiya ba a ganin su ana ta sun ƙi sun ƙi ina suka ƙi inda sun samu hali ya za su zauna haka nan kowa ba zai so ya zama shi ma abin nan bane ba su da hali ne abubuwa ne ga sunan sun yi yawa kuma abun nan ba a tausayin mutane to saboda haka sai dai a ta roƙon Allah Allah ba su mafita wa da Allah taimake mu ta abin da kake gani shine gaban ka su ba shine gaban su ba su yanzu su ma so suke su dan taka wani wuri saboda haka Allah ba su mafita to yanzu dai kada mu yi tafiya dan barna ga addu'a nan ka kalla ka rike wannan sirri ne sosai ya kamata a ce kana da shi a cikin kundi sai ya ce sarki ya tambaye shi ya ce mi kace lokacin da aka tsare ka a wurin nan zakokin nan suka koma gefe kai kana gefe sai ya ce alhamdulillahi alladhi la yansa man zakarahu alhamdulillahi alladhi la yakhibu ko la yukhayibu man rajahu alhamdulillahi alladhi la yakilu man tawakkala ilayhi la ghairihi alhamdulillahi alladhi huwa thiqatuna hina tanqati'u 'anna al-hiyal الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي يكشف عنا در درنا أي بعد قربتنا والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة شكنا أبن ديتي ya ce da ya faɗi wannan adda shi kenan sai zakoki suka koma gefe kawai ga yunwa ga komi amma ba abincinku ba ne kamar yadda wani bawa daga cikin bayan Allah shi ma tabi'i ne aka zo ya fita shi ma daga cikin abun nan ibnu khasiyam ko wani rabi'a ya je shi ma wajen da daddare kawai ya fita wajen abun nan an tafi yaki ya fita ya koma gefe ya je kabbarta sallah kawai a cikin daji sai ga zaki ya taho yana ihu yana kuka idanun nan na kyalli cikin dare saboda haka kawai ina zai samu abinci malam sani yana ihu ya koji kamshin mutum ya ko durfafo inda ya ji mutum din nan ya ji shi ko shi yana ta sallah qiyamul layl yana ta karatu ya ce haba an gamu ya nuho wurin shi ya zo ya tarar da shi kawai yana sallah ya ja baya ya tsaya yana ta kuka yayyai yanda zai ana tunani shi ko dan kallo yana sama dan dama shi kuma so yake kalli bautar shi an ce shi yafi kowa bauta a wannan ya bi shi a cikin dare da ya ga ya fita bai bacci ba sai da ya ga sojoji sun yi bacci sai ya ga shi ya tashi ya lallaba ya koma gefe yayi alwala ya shiga wani wuri zai sallah sai ya bi shi shi ko ya laɓe ya irin sallar da yake yi shine da ya ya laɓe zaki ya fito yana wannan ihu shi da ya ji kawai sai ya haye sama ya haye sama kawai ya tsaya yana kallon ya za a yi shi ko wannan ya kabbarta sallah kawai yana tsaye yana ta sallah yana ta karatun qur'ani a'a zaki ya karaso shi na sama yana kallo ya ce ga yana zuwa zai murkushe shi ya ga zaki ya karaso kawai ya ja ya tsaye kim shi ko yana ta sallah bai san yana nan ba ya ce to bari mu gani ina jin yayi ruku'u ne ga yayi motsi zai ce zai dauko wani abu shi kuma ya durmushe shi yayi ruku'u ya ga bai taba shi ba ya dago bai taba shi ba yayi sujada yace ina jin sai yayi sujada ya murkushe shi yaga an yi sujada bai taba shi ba yayi addu'a yayi azkar din shi na sujada yayi ya dago ya koma ya dago ya tashi ya ci gaba da sallah zakin nan na tsaye bai taba shi ba yana ta sallah sai da ya gama sallar shi ya kai inda yake so ya gama ya sallame sai ya juya ya kalli zakin nan kawai ya ce bawan Allah kai bawan Allah ne ni ma bawan Allah ne je ka nemi abincinka a wani wuri ni ba abincinka bane abinda Allah ya sa ne nake kai ma je kai naka kawai sai ga zaki ya juya yayi cikin daji kawai yana ta rusa kuka yana ihu ya tafiye shi shi kuma bai tsorata bai komai bai taso kawai ya dawo cikin sojoji ya boye aka zo sallah asuba ya ganshi ya zauna kuma yana ta adda ya yi wancan addu'o'i bayan ya gama ya juya ya addu'a ya addu'a yanzu ya tashi ya koma ya boye cikin sojoji ya kwanta da sallah asuba kai sallah asuba ya ganshi kuma masallaci ya ƙara zama yana ta addu'o'i yana aska. sai koma ya tambaye shi ya roƙe shi ya ce ni kam na ga abin mamaki lokacin da ka zo kai ka zauna wajen zakin nan zakin nan wai me kace ya ce ba ga abin da na ce mashi ce mashi ne bawan Allah kai bawan Allah ne ni ma bawan Allah ne ka je kai aikin ka ni ma in yi nawa sai ya juya ya tafi to yanzu da ka daga hannu fa kana ta addu'a me kake cewa cewa ya ce cewa ne ya Allah aikin da muke yi yayi kaɗan in dai ibadar da muke yi ne ba za ka ba mu aljanna ba na haka ma mu kunya muke ji mu roƙe ka aljanna me muka yi da za mu roƙe ka aljanna amma dai Allah kakka sa mu shiga wuta ce kawai ba za mu roƙe ka aljanna ba domin me muka yi da za mu roƙe ka wani abu har mu ce ka ƙara mana mu ce ka bamu ko ka ƙara mana a'a ka dai kare mu kada ka sa mu cikin wuta kun ji abin da ya ce kuma kun ji yadda ya zaki gashi nan wani koshi ba ma sallar yayi ba ba komai yayi ba ya zo ne ya ɓace annabi ya aikai sallallahu alaihi wasallam sai ya ɓace a daji zakin ya taso mashi ya taso mai gadan gadan halaka shi zai yi da ya ga zakin nan ya tawo ya ce kai zaki wannan dan sakon manzon Allah ne kakkatawa shi dan kakkatawa dan sakon manzon Allah sai zaki kawai ya tsaya ya ce dan sakon manzon Allah ne ni kakkatawa ni zaki kawai sai ya ja burki malam sani ya tsaya kirim. bayan nan ma kawai sai ya juya ya ce ɗan saƙon manzon Allah ne ni na ɓace a daji kakkata saboda haka sai zakin ya shiga gaba da ya ji haka sai ya juya kawai ya fara kuka yana ce mai biyoni biyoni sai da ya raka shi har inda manzon Allah suke tukuna sannan ya tsaya nan ma yayi kuka yayi kuka na jinjina manzon Allah sannan ya juya ya daji to kaji zaki yana gane wannan wani ma shi ba ma Abu Sufyan ya magana ba ya je farauta cikin daji ya ce kai wawa ka tafi ga addini can kawai ka tafi ka je mutane na ta zuwa suna samun alkhairi kai ka ya ci zaki da magana to haka wani shi ma makiyayi yana daji kyarkeci ya kama mai akuya ya damƙi akuyan nan shi kuma ya ƙi haƙura ya bi shi shi ma ya ƙwato akuyar shi bayan nan zakin ya koma gefe ko kyarkecin ya koma gefe ya tsugunna ya ce Allah ya kai mu ranar dabbobi ranar da za a basu a banza mu kama inda muke so ya ce kai ko in gaya ma wani alheri ne ya ce ka tafi madina manzon Allah na nan yana kiran mutane yana gaya masu abin da zai tsaya su tsira daga kaskancin duniya da na lahira su je su shiga daraja ta, darajar lahira aljanna kai ka zo nan kana bin yan dabbobinka amma kana kwace wani abinci dama wancan ka tafi ka je ka ya taso mutumin nan daga nan ya kora dabbobin nan kawai nufi madina ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce kaji kaji abin da manzon Allah ya ce gaskiya ne wannan magana taka ya tashi ya gaya ma mutane ya ce dabbobin nan da kuke gani akwai lokacin da za su riƙa magana gashi nan ma yanzu sun yi magana makiyayi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya kwashe labari ya basu ya ce wannan magana kuma gaskiya ce abubakar da umar ma sun yadda gaskiya ce ko kowa bai yarda ba kenan su kuma sannan ba su ma cikin masallacin kuma haka saniya ma ta yi ita ma saniya mai ita ya koya ya ɗauko mata kaya ya daura mata kaya iyakar karfi kuma ya rika dukanta ta gaji ta juyo ta ce bawan Allah ka sani ba fa dan wannan aka yi mu ba ba a yi mu dan kai ta ɗora mana kaya ba an yi mu ne dan mu noma an hore marku ne ba a ce ku mana yadda kuka ga dama ba to wanda ba su imani ba su ce dabba da magana dabba da magana abin nan ma in an ga dama za su yi magana in ana so su yi magana in mai su ya ce su yi magana za su yi magana to kun ji na haka dai kun ji waɗannan na haka yanzu wannan ga addu'a nan sai hadda malam sani da kai da dan Borno an ba ku hadda duk kuma kowa ya biyo bayan ku ku za ku fara yi rana ita yin Allah kai mu ko kun ki zuwa mu bi ku har gida mu ansa alhamdulillahi alladhi la yansa man dhakarahu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda baya mantawa da wanda ya tuna shi kana shiga cikin wani kunci tuno da shi ka gani ko shi ba zai manta da kai ba alhamdulillahi alladhi la yukhayyibu man rajahu godiya ta tabbata ga Allah wanda baya tabar da wanda ya nemi fata samun abu daga wurin shi shi Allah la yukhayyibu adad baya tozarta mutun ya ki taimako walhamdulillahi alladhi la yakilu man tawakkala ilayhi la ghayrihi godiya ta tabbata ga Allah wanda baya kyale duk wanda ya dogara gare shi ya bashi zuwa ga wani Allah baya yin haka in ka dogara ga wuri gare shi to shi zai zai tsaya ma ba sai ya saka wurin wani ba walhamdulillahi huwa thiqatuna dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda shi muka amince wa muka gamsu da shi hina tanqati wa annal hiyal lokacin da dabara ta yanke mana ba mu da wata dabara to mun yadda walhamdulillahi alladhi huwa raja'una hina yasu'u zannuna bi amalina godiya ta tabbata ga Allah wanda shi shine fatanmu lokacin da mummunan zaton muka yi mummunan zato game da ayyukanmu aikinmu ba zai tsirar da mu ba za mu komai ba walhamdulillahi alladhi yakshifu anna durrana ba'da qurbatina godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ke mana maganin kunci da damuwa bayan bakin ciki ya zo walhamdulillahi alladhi yajzi bil ihsani ihsana godiya ta tabbata ga Allah wanda yake sa yake saka kyautatawa da kyautatawa in kai dan kadan ya baka wanda yafi yawa anan anan duniya ma a lahira ko in kai dan kadan ya baka abin da yafi komai shine baka aljanna walhamdulillahi alladhi yajzi bis sabri najatan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake saka ma wanda duk yayi hakuri sai ya samu tsira idan dai kai hakuri duk abin da ke damun ka a duniyar nan shi yasa mu ma mun zo karatun nan wata rana zaka taso kafin da safe zuwa yamma ka fa shiga cikin wani damuwa da bakin ciki ba dan kadan ba to amma in kana karanta irin waɗannan abun in ka ji kawai sai ka ce abin da ya bi mai yi hakuri. saboda ko ka gaya ma wani ma shi ma mai hankali mai baka shawara abin da zai ce ma ya ce ka yi haƙuri ko ba haka bane duk damuwarka da zaka gaya ma wani zai wahalar gaske ko ya ji damuwan ta damai amma abin da zai fara baka amsa shine ya ce ka yi haƙuri Allah ya baka mafita ka yi haƙuri ka cije za ka samu mafita in Allah da in kai hakuri. to daga nan ba sai kai haƙurin ba ma kai shiru tunda dai duk wanda zaka gaya ma mai hankali na kusa da kai abin da zai ce maka yi hakurin to kai ma ka gano ka bin to ba sai ka yi ba ka dage ka cije da yin hakurin nan kana da damuwa kowa nan da damuwar shi sai dai su bambanta kawai kowa da irin tashi in ba taba ka ta can ma an taba ka ta can in ba taba ki ta can ma an taba ki ta can kowa da tashi damuwa to mutum ya linjayar da bangaren hakuri mutum ya riƙa karanta kuma wannan addu'a ka sha mamaki sirri ne babba ba nan karatu bane na gaya muku sai mai mirsi mu mai mu boya mu sai mu ce dan Borno za ga ma sai ka kawo dafa yi kawo kudi a baka dafa yi kawo kudi eh kun yi me kun yi me <laughs> ku members oh ku members eh saboda haka ba ku kyauta <laughs> malam zani karanta mu ji da littafin ka kalli littafin ka karanto in ji mhm in ba haka nake ba ko za ku rika ban mamu abu haka nan ka dawo gobe ba yawa dan Borno kaga dan Borno ya duko ba yanzu ko mu je karanto balan sani ina gani karanta ko nan za mu kwana sai ka yi mhm. to ka gani to kaga yadda na so ka yi da da gangan na ce ga karantan kamata ya lokacin da nake karantawa sai ka rike fensir ɗinka ana karanta kai kuma kana wasali saboda ai ba wasali a rubutun Mm-hmm. ba layan si ba ne layan sa ne mi a ina ka gani rashin wasali ne yasa da da wasali da ka karanta daidai alhamdulillahi alladhi la yansa man dhakarahu eh ci gaba dan Borno kai ci gaba yi na gaban ka gani ko eh to ka gani la yukhayyibu ne alhamdulillahi alladhi la yukhayyibu marrajahu ka'ida zaka ɓata mana lokaci kai hadda kaje kai ta karanta a gida yanzu alhamdulillahi alladhi la yansa man dhakarahu alhamdulillahi alladhi la yukhayyibu marrajahu alhamdulillahi alladhi la yakilu man tawakkala ilaihi ila ghairihi alhamdulillahi alladhi huwa thiqatuna hina tanqati'u 'anna al-hiyal alhamdulillahi alladhi huwa raja'una hina yasu'u zannuna bi a'malina alhamdulillahi alladhi yakshifu anna durrana ba'da qurbatina walhamdulillahi alladhi yajzi bil ihsani ihsana walhamdulillahi alladhi yajzi bis sabri najatan shikenan layi nawa layi hudu ko uku da rabi hudun ma a tafi huɗu. to ka je kai ta yin ɗaya kullum kai ɗaya mu gani zuwa rana ito ba za ka haddace ba in kai da gaske za ku gwada wani yunus bin bukairin an samo daga yunus bin na gama aiko ehe wani yunus bin bukairin an muhammad bin isaac an abi khalid bin dinar قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا tustur. lokacin da muka kama wannan gari da ake ce ma tustur na fi baiti malil al sai muka sariran alaihi sai muka ga a cikin wannan baitul mali na hurmuzan sai muka ga akwai wani gado alaihi rajulun mayyitun inda ra'asihi mushafun sai muka ga wani mutum ya mutu akan wannan gadan amma can wajen kanshi akwai qur'ani muka ga qur'ani a wajen ko muka ga wani littafi na abun nan ba fa akhadna al-mushafa sai muka dauki wannan qur'ani a wurin fa amalnahu ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai muka dauki wannan qur'ani muka kai shi wurin Umar radiyallahu anhu fa da'a lahu ka'ban sai aka kira ka'ab aka ce zo ya duba wannan littafin fa na khas fa bil arabiyya abinda ke ciki shi ka'ab ya iya wancan yaren sai ya maida masu shi yadda yake da larabci aka rubuta shi da arabiyya fa ana awwalu rajulin min al arabi qara'ahu shi mai bamu labari yace ni ne farkon mutum na larabawa wanda ya karanta abin da ke cikin littafin yanzu ma an maida shi larabci ina fata kun gane qara'atuhu mithla ma aqra'ul qur'an na karanta shi kaman yanda nake karanta qur'ani tiryan tiryan lafiya lau hadha fa qultu li abil aliya ma kana fihi wannan kenan sai ni nace ma abul aliya shi mai bamu labarin ba shine can ba haddathana abul aliya sai nace masa menene a ciki qala ay siratukum wa umurikum wa luhuni kalamikum ma huwa ka'inun ba'd yace an zo a ciki akwai labarin ku da al'amuran ku da yadda kuke magana irin harshen ku wa ma huwa ka'inun ba da abin da bai zo ba tukuna zai zo nan gaba akwai wasu abubuwa da yawa da aka fadi a ciki qultu kuma sana'atun bir rajul to ya kuka yi da shi mutumin wanda kuka ga littafin akai tunda kun ganshi akan gado gashi kuma ya mutu amma ga qur'ani qala hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqa yadda muka yi saboda mun gane da ganin wannan bawan Allah ne ga littafi ga jikin shi lafiya lau kuma an yi shekaru da dadewa kuma ga littafi mun gani kusa da shi ba wani matsala sai ya ce sai muka yi tunanin wannan mutum fa yadda yake da darajar nan ƙarshen ta wasu na bauta mai sai muka zo da rana muka ce to mu ba za mu bashi shi akan gado ba dan haka za mu yi mai kabari sai muka tora kabari guda goma sha uku da rana kowa na gani aka tona kabari aka tona kabari aka tona kabari falamma kana bil laili yayin da dare yayi da fannahu wa sawwaynal qubura kullaha لنعميه على nasi fala ينشبنه ينشبوه ko saboda haka shibunahu sai ya ce daga nan sai muka dauke muka sashi a cikin kabari da daddare muka samu kabari ɗaya muka sashi a ciki yabi fala yambishunahu ko eh wannan shine saboda haka sai muka sashi a cikin kabarin nan da daddare sai muka daidaita kabarrukan gaba ɗaya muka maida su iri ɗaya ba za su iya gano wanne ne kabarin ba balle su tono ko kuma su ce koma suna bauta da haka muka batan masu da shi kun ga kenan ya nuna in aka samu mutane suna kokarin su yi bautar wani wanda ba Allah ba batan masu da wannan abu ake dan a kubutar da su daga wannan shir abun nan kasu shirka saboda haka da muka zo sai muka gina kabari guda goma sha ɗaya muka ɗauke shi muka sa a cikin guda daya muka daidaita su iri daya muka baje su suka tashi in sun tashi ba za su iya gane ina ne kabarin ba wani ne wannan kabarin balle su tsaya nan balle su tsaya nan in ko kowa ya tsaya can wurin sun samu tafarruk da aka faɗa ba za su yi tsakanin su ba za su yadda wani ya bauta ba ya fito ko saboda haka sai muka yi masu haka nan to shine nan muka yi dan mu batar da shi qultu fama yarjuna minhu me suke fata abun nan me suke me da suke yi da shi da har za su yi mai bauta qala kanat sama idha hubisat anhum ay barazu bisaririhi wa yamtaruna yace abinda mutane suke yi a wannan lokacin da muka tar da shi akan ganon nan sun kasance idan suka ga ba a yi masu ruwa ba sai su fito da shi kawai waje su nemi Allah ya masu ruwa ko su roƙi ruwa ta dalilin shi ta wasu da shi sai a tai masu ruwa daga nan in ai masu ruwa sai su mai dace kuma su ce sai kuma in ƙara da shi kaga daga nan me za su yi kaga daga nan su koma suna bautar shi saboda haka in suka fito da shi sai ai masu ruwa to amfanin da suke da shi kenan kuma kun san nan da makaranta ma cikin wancan littafin ai ta aka da aka zo ma su waɗanda suke tantirai sai suka koma ma sai suka je in suna neman ruwa da ba waɗannan mutanen bayan Allah sai su zo su ce wai su ce ma Allah Allah in ba kai mana ruwa ba sai mun fusatar da kai wai ba ai masu ruwa ba sai sun fusatar da Allah aka tambaye su aka ce menene to kuke nufi da ku rika fusatar da Allah in ba ai maku ruwa ba ku ce za ku fusatar da Allah saboda aka sai ai maku ruwa sai suka ce idan bai mana ruwa ba za mu nemi wani bawa daga cikin bayin Allah wanda ke yawan ambaton Allah sai mu kashe shi Allah bai so a kashe bayinsa na kirki irin waɗannan da haka daga nan sai ya mana ruwa saboda haka su da tsagiranci suke samun ruwansu ai an yi tsagerarrun mutane a duniyan nan kuma ma har yanzu ana yi qultu man kuntum tazannuna ar-rajul to wane ne kuke tsammani wannan mutumin ko wane ne qala rajulun yaqalu lahu daniel suka ce wani mutum ne wanda muna tsammanin daniel ne shi munzu ka qultu munzu kam wajadtumuhu qad mata shekara nawa kuka same shi ya mutu a wannan wurin qala munzu 300 sana so wajen shekara 300 Ƙultu, ma gayyaramin hushai. ba abin da ya canza daga jikin shi yace babu babu babu Ƙala. illa sha'aratun min qafahu wasu kawai yan gashi ne a keye shi muka ga sun ɗan canza kawai sai ce masa abin nan sai yace inna luhumul anbiya inna luhumal anbiya la biliha. ai ai al'ardu ai jikin annabawa ƙasa ba ta rubar da su ba ta yi masu komi wala ta akulu ba, sannan namomin daji ba sa cin su kaga shi sa da aka kulle shi can ma zaki sai kallo ko ga an kulle su ba ce an ce a wannan bane an rufe shi ga zaki ya zo bai mai komi ba qala al hafiz bin kathir shi hafiz ibn kathir ya ce wa hadha isnadun sahihun ila abi abil aliya wannan isnadi ne mai kyau an jingina shi wanda aka jingina zuwa ga abil aliya walakin idza kana tarihu wafatuhu ay mahfuzan min 300 sana sai dai kawai idan ya kasance tarihin mutuwarsa an ce shekara 300 ne kawai to falaisa bi nabiyyin to sai a ce ba annabi bane mutumin kirki ne bal huwa rajulun salih mutumin kirki ne la'anna isa ibn maryam domin isa dan maryam laysa bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam nabiyyun bi nasil hadith ay alladhi ay fil bukhari domin shi akan yanda imam al-bukhari ya ruwaito ya nuna tsakanin manzon Allah da annabi isa alaihi salatu wassalam babu wani annabi a tsakanin su daga daga annabi isa da aka dauke sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda imam al-bukhari ya nuna wal fataratu allati kanat bainahuma 400 kuma shekarun da ya kasance tsakanin annabi da annabi isa shekara ɗari hudu ne wakila sittu mi'a wasu ka ce ɗari shida ne wakila sittu mi'a wa ishiruna sana wasu ka ce shekara ɗari shida da ashirin kaga akwai sabani وقد wa تاريخ وفاته من ثمانمائة sana zai iya yiwuwa shi kuma wancan tarihin mutuwarsa maimakon salasu mi'a kaga da ba a yin digo ai akan yayan wataƙila kawai samani mi'a ne ɗari takwas ne maimakon ɗari hudu wa huwa qaribun min mauti Daniel to wannan shi ya kusa da inda za a ce mutuwar Daniel kun gane abun na ilimi da ake fitarwa saboda haka wannan shine in kana kaunuhu Daniel huwa mutabiqu in ya kasance wannan to Daniel ne kuma da waɗannan shekarun to yayi daidai lima fi nafsil amri saboda cikin abun kuma an nuna wanda zai wannan annabi ne wa innahu qad yakunu rajulun akhar imma min al-anbiya in ko ba shi bane to zai zama zai iya yiwa wani mutum ne daban daga cikin annabawa ko ko mutane salihai ko ma dai menene in muka ce wani salihin bawa ai duk annabawan ma sun taɗa ko'ina walakin ai qaribu zunun annahu daniel amma dai abin da yafi kusa shine daniel ne da anna daniel kana qad akhadahu ai malikul furs fa aqama indahu masjunan domin daniel shine wanda wani sarki daga cikin farisa ya kama shi ya kulle shi a wurinsa to shine kuma wanda annabi ne amma kulle shi akai saboda haka dai nan yafi kusa da abin nan mutum ya duba unzur qisasul anbiya shafi na na ibnu kathir bi taqiqi kaza ya fito ko sai abul hasan bin sinan akwai wani da ake ce ma abul hasan shi ma ibnu sinan shi ma abun nan ne na ai wancan dan kutsul dan kutsul ne wanda za a karasa in an zo gaugaiya ai kadan a kara wannan saboda shi in mun je gaugaiya sai an fita ma daga fasalin yau amma kadan ne mu kara ɗayan nan sai mu kai mu gaugaiya innal alama zahid ai innahu innal alima zahid al imamu abul hasan bin sinan rahimahullahu ta'ala akwai wani bawan Allah malami ne shi mai gudun duniya al-imam abul ake ce mai ibnu sinan rahimahullahu ta'ala dakhala ala hakim misr ahmad bin ta zata yaumin ya shiga wajen sarkin misra a wata rana wanda ake ce ma talun kun misra an tsana da sarakuna daban-daban zata yaumin wa qala lahu ya ibn ita ittaqillah sai ya samu kawai ibnu talun wanda a lokacin na talun ko tulun tulun tulun ibnu tulun eh sunan shi Ahmad bin Tulun afwan ba Talun bane eh Ahmad ibn Tulun gashi nan ni na bata abun na sa mai abun na Hamza Tulun ne wawun ne ibn Tulun dan Borno kaga wurin eh eh mallan Sanifa muna tare ko eh eh to mu je sunan shi Ahmad ai ibn Tulun zata yaumin Waƙala lahu ya ibn tulun ittaqillaha yace ka ji tsoron Allah saboda su kawai sun so suna ba sa jin tsoro la yakhafuna fillahi lawmata la'im saboda haka waɗannan fata'ajjaba jali aljalisuna haulahu saboda haka wanda suke zaune kusa da ibnu tulun suka ji haushi suka yi fushi wastashata a ibnu tulun ghadaban shi kuma wasta wastashata a ibnu tulun ghadaban shi kuma ya fushi wa ba da zalika qala li hurrasihi bayan nan sai ya ce ma masu gadin sa yace jawwa'u talata al-asad thalathata Ya yace ku je ku sanya zakoki su ji yunwa kwana uku ku sa zakoki su ji yunwa kwana uku mu ci masa mutunci wa juwi al-asadu hatta ishtadda da al aka sanya zaki sai da ya ji yunwa ya ji yunwa kwana uku bai ci komi ba aka hana shi abinci wa kada an ya akula ma amamahu min basharin aw hayawanin ya kai ga zai ci abin da ke kusa da shi ko dabba ko mutum duk abin da ya gani kawai zai ci nama ne walau kana habashan ko katako kasa mai sai ya ci zai saboda bala'i ya ji yunwa ga yayi fushi au hajaran ko kasa mai dutse sai ya tafki dutsen nan ko karen ya ji wahala ko ya ga abin nan ba har dutse tafka yake ba in yana da fada in ka jefa mai dutse je ci dutsen tukunna kafin ma kai ka zo kaga wannan ka zo kusa da shi dan barno saboda haka wa udkhilul alima qabla al as qibla al-asadi fi hujrihi ay wannan li yadkhulu bihi al-asad al-ja'i wa qabla al-asad sai suka dauki malamin suka shigar da shi dakin dakin shi kafin zakin ya zo suka samu wani daki suka shigar da malamin a wurin ba ma wai an fara sa zakin bane wurin ai zai ma wani sai aka je aka dau malamin aka sa a ciki saboda da zakin ya zo kawai ya tadda abinci kawai sai ya jiran masa kawai fara ya fara galgala shi tunda wanda kuka ga har yana cin dutse yana cin katako ku suranta abin ya ji yunwa ya ji yunwa ta yadda in aka jefa mai dutse ba sai ya ciji dutsen katako ma yana ciza saboda yunwa zaki in ya ji yunwa bala'i ne to saboda haka sai aka zo aka ɗauki wannan malami shi ma abul hasan kenan ibnu sinan ko abul hasan ibnu sinan aka jefa aka sa ga zaki ya shigo waja a harisul asadi bil asadi shi ko mai gadin zaki ya zo da zaki wa adkhalahu ala al-alimi al hasan ya shigar da shi ga wajen wannan malami wa aghlaqa al-bawa wa aghlaqa al alaihima ya kulle kofa ta baya ya datse su ga zaki a ciki ga mala a ciki an datse su yakhlu al-asad bi farisatihi saboda kawai zaki a bashi dama yayi yanda yake so da farautarsa kamar ya samu farauta ya samu abin da ya gana ma wa ba'da yawmin arada al-harisu an yarfa ay taqariran ila al-amir bayan kwana daya shi mai gadi yana so ya kai report wajen sarki ya ce to zakin nan dai abinda muke so ya samu mun je mun tarar da zakin nan ya yi yaga yaga da malam haɓa malam ga Allah ka tsare mu Allah ka shirya da mu Allah ya Allah muna roƙonka Allah kada kai mana irin wannan jarabawa ba za mu iya ta ba mu in ko ha akwai wata jarabawa Allah ka kashe mu kafin ta zo dan kar ta zo ta, sa mu yi ridda wallahi jarabawa da bata taka jarabawa ta kai abun nan ba shi yasa ake so mutum ya rika yin addu'a addu'an da muka ba dan Borno da shi da Malam Sani wajibul manzil kuma wasu iya ba har yanzu mhm Malam Sani bari in karanto ta muji ko zaka iya eh haka ma me wace ina ka ji ma kaga kai inda ma kai daban nan muka ce ga addu'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzon Allah ya ce aka ce ma manzon cewa ya fa manzon Allah ya yi Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya tambaye shi ce wai me yasa yahudawa da kiristoci suke fada akan wannan duniyan nan suke ta haya gaga ya ce Allah ban sani ba baka sani ba ya ce ban sani aka ƙara tambaye shi ya ce ban sani ba ya ce saboda wannan duniyan ce da wannan abun nan ɗinta bana gaya ma wata addu'a ba ya dafa shi ya ce da ya dafa mai tsakiyar kafaɗar shi har sai da ya ji sanyin hannun Allah a cikin zuciyar shi da Allah ya dafa shi kai ka san yanzu ko yaro za ka yi magana ka dafa shi ta baya ko ka dafa mai kai sannan kai mai magana bai mance wannan abu balle Allah da kanshi subhanahu wa ta'ala shi ya san yanda yake aikinsa ba kamar yanda ba a san zatin sa ba a san yanda yake aikata-aikatan shi ba sai dai a faɗi mana dan mu gane amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sai da Allah ya dafa shi a tsakiyar kafaɗar shi ta baya har sai da ya ji sanyin hannun Allah a cikin zuciyar shi a lokacin da aka dafa shi sannan ya ce mashi ka faɗi wannan addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka tayyibat wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa an tuba alayya wa taghfira li wa tarhamna wa as wa hubbal masakin afwan Allahumma inni as'aluka tayyibat wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tatuba alayya wa taghfira li wa tarhamani wa idza aradta min ibadika fitnatan fa anqidni minha wani wurin fa qabidni ilayka wani wurin fa anqidni minha ilayka ghayra maftun sannan Allah wa as'aluka sannan bayan haka nan wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika yace wannan addu'a ya jama'a gaskiya ce ku koye ta kuma ku koyar da duk wanda ke karkashin ku to yanzu dan barno kai baka iya ba ya ka zaka ka koya mata kuma gashi kullun sai an ma biski ka cinye kai fa malam sani kai ka ma kalli waje ina kake nema littafin ka jikakka mm jikakka to ai sai ka nemi wata to ba sai ka nemi wasu ba yanzu fa wanda kake karatu ai matsalar da zaka samu ka ce ka rasa yadda zaka yi shine radda abokan karatunka suka mutu kuma ka rasa wani abu baka fahimce ni ba yanzu abokan wanda aka yi makun duk suna nan mutum ɗaya in ka samu yanzu duk wannan matsalar da kake faɗi da ka je wajen ra'is duk ta warware kuma yana nan ra'is baka san ra'is ba kai kai kullum an ka abu sai kai wani to ka zo wajen babban malamin naka gashi nan ka gaya ka roƙai ka gani in baka samu ba shi wanda kake faɗin shi senior ne to in senior ne ba sai ka nemi ba da gaske kake ba ba da gaske kuke ba ai idan da gaske kake yi jikan makarantar ka ta faɗi kuma abokan karatun ka na nan radda abokan karatun yanzu nan bari ku ji wani abu ba fata muke ba amma ni na san yanda ya faru lokacin da malamin mu ya rasu lokacin da muke gidan malam da ake zuwa karatu haɗa ake da mutane da yawa daga radda ya mutu wasu daga nan da suka tashi har yau ba ƙara haɗuwa da wasu ba don wasu dama ba 'yan ƙasar ba ma wannan ya koma garin wannan ya koma kasar waɗannan suka koma kasar waɗannan suka koma a cikin kasan ma wasu daga nan da aka fashe kowa ya kama gaban shi sai dai da aka dawo ana karatuttukan wasu suka rika dawowa kaɗan kaɗan amma wannan haɗuwar da aka yi ba ta ƙara maimaituwa to a lokacin da ake haɗe ana karatu a lokaci ɗaya ana yi ana tare ana tare duk abin da ka rasa shi yau in ka nema gobe zuwa gobe wani zai baka zaka san wani na da shi shi ya aje to lokacin ne kake tarawa radda aka yi rabuwa ta wannan abun sai dai ka tuno wani abun ka rasa wurin wanda za ka tambaya amma in ana haɗe da ka ce ba mutum da Allah ya ma abun nan na ranar sai ce ina da shi sai ka ga ya kawo ma da ka ce yanzu wannan jikar ka gaba ɗayan ta dillita tafan nan da ke ciki in dai kai ka tuno su to akwai mai su duka na addu'o'in da kake magana in ka tuno su akwai su duka yanzu nan akwai wasu littattafan nan akwai waɗanda misali na baku misali da Alhaji Ahmad da ya tafi duk littafin da muke karantawa shi ba kwafi ɗaya zai saya ba shi ma Malam Abubakar din ba kwafi ɗaya yake saya ba in muka buga littafi wani lokaci sai sai guda ashirin sai kai gida ya ɓoye ya ba wasu ya karanta ma wasu ya yi masu kyauta saura kuma ya aje kwafi to in ka nemi kwafi ba za ka samu a wurin shi ba kake gani to shi ne abun kuma buhun da naga ka zazzage nan na kifinka na ran nan duk ya isa sai waɗannan littattafan ka sai da shi gaba ɗaya mana kamar dosu kowa ya ji min kowa ya ji dama ai kudin ina faɗa ne ba wai dan na ai kawai ku abun buga misali na ne ba wai in na faɗi magana ba wai ko duka ita ku kaɗai ta tsaya kanku ba ni na yi ma kowa ne amma dai ku ku ne abun buga misali na kawai eh ni abun buga misali ne da ku kawai wata rana ma ba da ku nike ba kawai tunda dai ku ne aka saba buga misali na ba kwa jin haushi kun san mu ke nan mu ta buga da ni da ku kawai saura kuma na kyale su in su sun ji abun nan da ake ce ma wanda ya rasa baba idan ya ji ana yi ma baban baban wani ne mai faɗa shi ma sai ya zo ya saurara ya ji <laughs> Malam Sadi da da gaske kake yanzu da duk ka dawo da jikan nan taka ba mu ji daɗi ba da jikan nan ta ɓace amma akwai yadda za a yi ta dawo ba, ka bi hanyar da za ta dawo ba ne sai kullum ka ba da reference da cewa ta faɗi ne jikai ko baka yi aikin komai ba aiki ɗaya kai wanda ya burge ni kawai a kanta da ka tafi gida baka ganta ba ka dawo nan da asuba kana neman ta a nan ka zo na ce ma ba mu ganta ba mu malam zani ga mun nan ga malam zani da asuba ya zo malam zani lafiya ya ce jikata jikata ta faɗi to daga nan daga nan sai ya tafi kawai in an kawo misali ya ce ya faɗi a cikin jika to ya faɗi jikar shi kenan karatunka ya faɗi mhm. an taɓa mu labarin wani malami ne wani ne babansu malami ne yana koyar da shi yana koyar da shi shi ashe yayi boko to duk rubutu duk abin da aka zo shi ba ruwan shi da jin mi malam ce. da ji kawai sai fassara da Hausa boko ya aje a gefe shi yace ba komi ko dai ya zo bai iya ba wata rana da ya ɗauko littafin shi ga Hausa boko ya rubuta a jiki shikenan baban ya mutu malam ya mutu ya zo ya ɗauko littattafai ya ga littattafan nan fa akwai duhu amma dai gashi nan da ya masa hausa duk inda ya fassara ya gane yana kuma gashi an ce shi ya gaji baban ya hau kujerar baba <laughs> ehe ya hau kujerar baba bala ai baba an maimaita ba ma ehe na yi yare ehe shikenan ranar littattafai suka ƙone aka yi gobara littattafai suka ƙone <laughs> inda ya rubutu duk inda ya rubutu littattafai su kone an yi gobara gaba daya eh aka zo wuri shi to mun zo kai mana karatu ya ce wallahi karatu da ya kone ya hmm, ji kaji dan burno ya ce karatun shi ya kone to eh to sai ya kama shi ko to sai shi ya kama ka eh to kaji to kaji to ka yanzu kawai tunda karatu ya kone ba house ba fasara fasara ta kone yanzu shine jikan mallan sani jikan mallan sani kenan yanzu an ce hadda mallan sani zai ce ka wani abu ai da ba tunda naga ya kalli waje zai ga hannuna <laughs> ya zance zai tunda jikan shi ta faɗi shi kenan to amma ai tun lokaci aka ce ka iya addu'a yanzu da ka haddace ina ruwanka da jika mun ce addu'an nan wajibi ne kowa ya wajibul manzil mun ba ku a takarda mun raba wa mata mun ba kowa cewa addu'an nan kada ya zama wani bai iya ta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya jaddada ya ce maganan nan wannan addu'a gaskiya ce ku koye ta ku iya ta ku koya ma duk wanda ke karkashin ku to amma a ce baka iya ba to ina ne saboda haka shine nan saboda haka ina muka muka mu dawo saboda haka sai shi yana so ya je ya gaya ma sarki ko ga aiki an yi aiki fa الباب albaba adil asadi wa سيجد بقايا العالم baqaya alalim دم min سو wa سي كل haka sai ya kulle وظن nan سيجد بقايا azakin با يا تناني sayajidu baqaya abun nan ba ya yi tunani in yazo kawai zai ga kasusuwa na ya bude kofan ba ya da da yazo wurin kawai sai ga kofa yanzu an kulle da malan na ciki to yanzu an bude kofa saboda haka yana tunanin in ya zo kofar nan zai ga jini ga kashin malam ga sauran abubuwa wanda an da gurguza shi an gama dai da shi walakin na hura al'ali masajidan lillah sai ya tarar da malam kawai ya kafa goshin shi a ƙasa yana sallah dama fa babin ba kisoshin kaɗai ba yadda su magabata suke a babin sallah ko yadda suke sallar su komin halin da ake ciki sai ya tarar da shi yayi sujada kawai yana ma Allah sujada wal asadu waqifun fi hirasatihi ai lam yamassahu bisu shi kuma zaki gashi tsaye a inda aka sa shi a tsare shi bai taba shi da komi ba bai mashi komi ba wal abidu yaqulu fi sujudihi shi kuma malam yana cewa subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala yana ta faɗi wal asadu muta'atu rasahu li rabbih al ala shi ma zakin kawai sai haka ya sunkuyar da kanshi kawai tunda dai ana cewa subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala shi ma zaki kawai sai haka ya sunkuyar da kanshi kawai shi ma ana yi da shi to kun ji malam sani ai in ka koma zuwa ga Allah kawai ya Allah ya ishe ka kaga dai zakin da aka daure gashi nan ana gani har an sa malamin zakin ya tadda ciki ya ragaraga da shi an yi waye ga an zo a ga kasusuwa ga to an tadda shi ma yayi sujada kuma yana cewa subhana rabbiyal a'la shi ma zaki yayi haka ya sunkuya farafa al harisu ai ma shahadahu ilal amiri saba nan take kawai mutumin nan ya tashi ya tafi wurin sarki ya gaya masa abin da ya gani fa qala al amiru ituni eh, bi hadha al alim yace ku zo man da wannan malami ku zo da shi faji abihi wa dakhala ala al amir marfu'an ra's azizan billah da aka koma ya je kawai ya daga kai shi zama. yana jin Allah ya isan masa fa qala lahu al amir kaifa haluka yace ya halinka ya kake Kala hali bi khairin kama tarani yace ina cikin alkhairi kama yadda ka gani gani nan Kala al amiru kaifa kana shu'uruka inda ma dakhala al asadu alayka yace so muke mai hira da kai mu tambaye ka yaya ka lokacin da aka sakoma zakin nan aka ce kana cikin ɗaki ga zakin da aka ɗaure kwana uku yana jin yunwa amma an sakoma shi kuma gashin yanzu an tada kai kana to ya kaji sanda aka sakoma zakin fa al alimu ya ce sai malam ya ce kuntu aqra'u qawlahu ta'ala lokacin da aka sako zakin nan ban damu ba kawai abin da nake cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina shikenan kai ma kai ka gani mhm kana tunanin ai ma kaza kana tunanin kai malam Allah ka raba mu da jahilci jahilci bala'i ne ciwo ne shi zai sa ka shiga cikin kunci baka sani ba ga magani kusa da kai baka damu da shi baka sha wahala saboda haka shi kau yana ganin an sako mai wannan zakin kawai sai ce wasu bir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina kai ga ta da suratu tur aya ta 48 kai hakuri li hukmi rabbika da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayunina muna ganinka duk abin da zai faru muna ganinka saboda haka ya gamsu da cewa Allah na gani fa qala al amiru fa madha kunta taqafu wal asadu ma'aka to me kake jin tsoro lokacin bayan an yi haka zakin nan na tare da kai tsoron mi kake ji me dame ka kai qala al-alimu sai malam yace kuntu akhafu an yamassani al-asadu bil abihi wa yanjisu thawbi fala astati as-salah ni ko abun da ya dame ni lokacin ba maganan zakin ba ni tsoro nike kawai kada zakin nan na san da wuya ya ci tun da dai ga yadda abin ga ni wurin Allah amma tsoron da nike kada ya zo ya goga man bakin sa ya ci najasa ban sani ba ya zama ba zan iya sallah ba hankali na ya kwanta ina ina sallah da kaya masu najasa shine kawai abin da ya dame ni lokacin kada zakin nan ya zo ya sa man miyan shi ya zo ya bata man kaya in zo sallah in zama bai sallah mai kyau ba wa da zalika shakarahu al-amir wa afa anhu wa qabbala wa qabila nasihatahu wa atlaqa ay sarahahu bayan nan kawai sai malam ya ce sarki ya ce tab wannan ai ya ce mun gode ma Nasiha da ka zo kai mana yanzu mun ansa mun gode saboda haka ma na yafe ma duk wani abu ya karbi nasiha sannan ya ce kuma a sake shi nan take yanzu a malam kada ku kada taba mana waɗannan sosai sosai ashe yasa ma muke karatun ai ai saboda zai iya faruwa yanzu shine yace irin wannan zai iya faruwa yanzu tambaya ce mai rai tabbas zai iya faruwa yanzu in an yi farin ya faru kai ma ga yadda aka ce mu shikenan wa qala ibn taymiya ana al-faqiru yake cewa anal faqiru ila rabbil bariyati anal miskinu fi majmi' fi majmu'i halati ana zalumu li nafsi wa hiya zalimati ay wal in ya'tina min indihi ya'ti la astati'u li nafsi jalma manfa'atin wala 'anil nafsi li daf'al madarrati وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيء إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلي إلى الشفيء كما قد جاء في الآيات في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعد ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات ذات لا وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي faman faman bagha taban min, gairi ghairi khaliqihi fa zalumul mushrikul ati walhamdulillahi mil al-kauni ajma'uhu ma kana minhu wa ma min ba'di qad yati shikenan an gama ai wannan ba sai an fassara ba amma kai kuma ku duba da aka zo aka ce wannan baitin in kana neman inda yake unzur madarijas salike duba cikin madarijus salikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da biyu zuwa ɗari biyar da wannan ai an gama kwashe aiki a cikin madarijus salikin sannan ɗan borno na gida yana bacci <laughs> ya ce innal faqara li inna in anal faqiru ni fa matalau ni mabukaci ne ila rabbi ila rabbil bariyati zuwa ga ubangijin halittu kawai ni ina da bukata bukata ta kawai na kai ta ne zuwa ga ubangijin halittu kawai bukatu na duka wurin su ni anal miskinu ni ne mis eh a ai ban je na biyu ba anal miskinu ai ni ne ni mabukaci ne miskini ne ni fi fi majmu'i halati a dukkan halayena ko ina wurin Allah nake nema wurin Allah bukatuwa ta take ya Allah ka taimake mu mu rika mai da bukatun mu gaba ɗaya zuwa wurin Allah mu nemi mafita gaba ɗaya zuwa wurin shi mu sani har a ran mu ba inda za mu samu mafita sai wurin shi la malja wa la manja minhu illa ilai la haula wala quwwa illa billah shikenan idan mutum ya samu wannan ya shiga zuciyar shi shikenan sai ya zauna lafiya ba ka jin haushin kowa ba ka tunanin kowa dan ka san duk abin da ka zo ka gan shi kawai bi mashi'atillah kawai shikenan ka huta ana zalumu ni ne wanda na cuci kaina li nafsi wa huwa wa hiya zalimati kuma ita ce ran mata take cutata na cuci wal khairu ai in ya'tina min indihi ya'ti alkhairi inda zai zo zai zo mana to daga wurin Allah ne zai zo in dai za mu samu wani abu to daga wurin Allah ne la astati'u li nafsi jalba manfa'atin ba na iya jawo ma kaina wani amfani in kaga ka samu wani abu Allah ne so in Allah ya ga dama sai aga kana ta murna in bai so ba malam kullun kuka za kai kuma in duk duniyar nan suka taru suka ce su raba ka da kuka wallahi sai dai su kara ma kuka ba abin da za su iya ma daga in kana ganin ka samu dadi, ka samu abun nan Allah ne so kuma in ka fara murna ba wanda ya isa ya saka kai kuka sai in ya ga dama in ka zo ya baka kuma wani ya ce zai kwace ma sai dai dalili a ƙaro ma in aka ce za ka samu wani ya ce zai tare ka haba malam ta sai ka samo ka san mai in ga rijiya can wani ya ce in muka je rijiyar can ba za ka sha ruwa ba ka ce Allah ya kai mu wurin rijiya ta in kun je sai ka shiga kai wanka ka ɗebo ka sha sannan ka ce ina wanda ya ce ba zan sha ba ka tar da shi gashi nan ya kusa mutuwa shi kishirwa za ta kashe shi bai je wurin maka san mai na ma'ana in kana daddage za ka tsunko wani abu sai wani ya tare ka ya ce ba za ka tsunko ɗan barno da kana ɗaɗɗage ne da ƙafafunka ka ciro idan kawai ya tare ka sai a kada shi ya kwanta gaban ka sai ka taka shi yanzu ka tsunko kaga bai fi daddage ba eh shikenan da ka tsunko kuma in ya farfado ya taso ya ce ya kai ka tsunko ka ce ta bisan ka na tsunko tashi amma in kana so in san ma san bai ta ta mamaki yanda aka aka samu dukkan wannan yare ne nike yi to saboda haka haka zaka tsaya kalla in kuma wani ya ce kana bin Allah wai shi ke goye da kai in baka bari ba wani abu ya faru sai ka ce to sauke ni ya sauke ka da arziki in ya ƙi ka gantsara mai cizo yadda kai ka gani za ka ci gaba da rayuwa kuma lafiya lau to kaji shine nan wala anin nafsili daf'ul madarrati ban isa in tunkuɗe ma kaina duk wani abu na matsatsi ko na kunci ba in ba kai kai man ba ni iya tunkuɗe shi da kaina Allah ka tunkuɗe mana matsatsi da kunci da namuwa, da hayata da mayata duka ya fito ko ya ce wa laisa li dunahu maulan yudabbir bani da wani wanda yake majibinci wanda yake gudanar da al'amurana wanda yake lura man al'amurana wala shafi'un ba wanda zai cece ni idza hatat bi idza hatat qati'ati idan zunubai suka kewaye ni bani da wurin gudu ban da wayo ban da wanda zai kwace ni sai Allah illa bi idnin minar rahmani khaliquna sai dai da izini wanda Allah mai za a samu daga mai rahama wanda shi ya halitta mu ila shafi ila shafi'i kama qad jaa fil ayat kaman yanda yazo sai zuna za a ce ne a ce a tafi sannan ne za a iya samun zuwa wanda zai ce to kaman yanda yazo cikin ayoyi sai in Allah ya so Allah shine in ya ga dama yazo ce ba abun nan ba ayamlikuna shafa'ata indahu illa bi sai da izininsa sa walastu amliku shay'an dunahu abadan ba wani abu da nake mallaka in ba da Allah ba ab abada babu wala sharikun ana fi ba'dhi dharrati ko kuma in zama ina hada bani da wani abokin hadi fi ba'dhi zarrati a cikin wasu duka halittu babu wala zahirun lahu Allah bai da wani abokin tarayya kamar yadda bai da abokin abun nan ba ba wanda yake mallakan wani abu in ba shi ba ba wanda yake da abokin hadaka ba a hada Allah da kowa sannan bai da mai taimako kai inu wanda bi za a nemi taimako shi ma in ba Allah ba kama ya kunu li arbabil wilayati Kama yadda su a nan duniya duk wani wanda yake mai shugabanci ko wani abu sai an hada shi da aboka sai akwai masu taya shi aiki in baka ba sai ya faɗi shi yasa wani ma in ya zo kawai fara aiki in ya samu miyagun masu mataimaka ko masu shawara sai kaga ya kasa cin nasara gaba ɗaya kuma koma ta zargin shi nan ko mugaye ya samu suka cuce shi wal faqaru li wasfun zatin lazimin abadan ni yace laf wasfu zatin yace talauci ni a wurina kuma kowa ma haka yake in dai dan adam ne in dai halitta ce to yana da sifa ta talauci yana da sifa ta fakirci a jikinsa ma tare like sanda aka yi ka baka da komi ma ko riga babu kuma ran da zaka bar duniya ma haka zaka tafi haka yadda ka zo haka zaka koma saboda ka talauci sifa ce a jikin dan adam kamal ghina abadan lahu zati kamar yanda wadata ita kuma har abada sifar zati ce ta Allah shi kadai ne bai da bukatar komai wurin wani mu ko nan kowa komin girman mutum ko ya kai matsayi to ba ma sai da ya roki Allah bai zama shugaban kasan ma ko shugaban kasa ne mutum ya kai to yana da yana bukatan wani abu wurin Allah yana neman wani abu ko ba komai yanzu da ya samu kujere yana so Allah ya sa a tsare kujere ka su kwace ko ba haka bane ko a ina kuma yake eh ba tsoron wannan to in ko da daddare ko mafarki an kwace ya zaka ya kaga baccin nan nan aha ashe sai ashe yana nema wurin Allah shi yasa ma zai je umra ai su tafi umra su tafi abin nan su je duk dan me suka je to akwai abin da suke nema ko ba na duniya bane duk wanda ka ganshi ya tafi makka ya je ya ce ya je umra ko ya je wani abu komin abin shi komin matsayin shi dai ya san gaba da gabanta akwai abin da ya je nema ko ko aka kawai ya je yawo akwai abin da yake so sai dai ba ruwanmu da me yake son amma dai akwai bukatar da ta kai shi ko ta duniya ko ta lahira ko duka biyu ko ba haka bane wanda yafi kowa kuɗi ma ya je wanda yafi kowa mulki ya je duk wurin saboda gaba da gabanta na yi yare kuma wa hadhihi alhalu halul khalqi ajma'uhum wannan halin na bukata halin halitta ne gaba daya wa kulluhum indahu abdullahu ati kuma kowa gaba daya halittar na ranar lahira sai ya zo ma Allah bawa bawa ne za ku zo kowa sai ya zo gaban Allah yana bawa ba komi wa man baga mutaban wanda duk ya nemi wani abu na jin daɗi na wani abu yana neman wani abu min ghairi khaliqihi ba daga wurin mahaliccinsa ba yana neman wani abu da yake so na samu da fa huwa al-jahulu zalumu al-mushriku ani ani ati ko saboda haka wannan shine al-jahul jahili kenan az-zalum mai cutar kanshi al-mushriku al-ati shine mushriki mai ƙetare iyaka wanda ya tsallake doka saboda haka kada mutum ya daina wani abu wurin wani walhamdulillahi saboda haka muna gode ma Allah dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah ay alkauni ajma'u dukkan cikin duniyan nan gaba ɗaya muna gode ma Allah ji yawan abun halitta Allah muna mai godiya daidai yawan wannan abun halitta ma kana minhu wa ma min ba'di qaryati abinda di ya kasance daga Allah da abinda zai zo nan baya na halittun duka da halittun da aka yi can, da wanda za su zo nan baya duka muna ma Allah godiya daidai yawan su kaga ko an yi godiya ko duk halittar Allah duk halittar da Allah ya yi kamar misali mu ce wa nahmadullah adada khalqihi kenan muna gode ma Allah daidai yawan godiyarsa da yayi ko adada ma khalaqa fis sama washe za na ga muku wannan sirrin makwanaki Sheikh bin Baz da shi da Salul Uthaymeen suka ce idan mutum yayi wannan azkar din a rana ba wanda ya fi shi yin azkar sai dai wanda ya irin shi in ka ce alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard alhamdulillah adada ma bainahuma alhamdulillah adada ma huwa khaliq sai ka dawo ka ce subhanallah adada ma khalaqa fis sama subhanallah adada ma khalaqa fil ard subhanallah adada ma bainahuma subhanallah adada ma huwa khaliq haka za ka yi ta ɗaukar waɗannan ai ka iya ɗan barno kana ji kullum a tsaya da za ka nan ya zo zai eh, ka je ka maimaita ka ce su ba ka ce su hannun lai ka gama sai ka ce la ilaha illallah ita ma yi haka Allahu akbar kai haka shi ma la haula wala ka kai haka la ilaha illallah wahdahu la sharika yi haka ka dawo astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayka ce adada ma khalaqa fis sama kai tai duka hada waɗannan kai masu kai masu kifa ɗaya kwala ran nan ba wanda ya fi ka sai wanda ya gano wannan dabaran Mhm. ga gogaiya nan minti uku su ci gogaiya a karasa dama dan murna bai san gogaiya ya je je ji ka karasa da littafin ka kawai ka je ana magana ne akan yanda ibnu abisan yake kwakwaso mutunci yana zubar da mutuncin bayan Allah ya zo ya taba wancan karan muna magana da Ibn al-qayyim yake qala ibnu al-qayyim ko nan ne ko eh ai ba wa kullu ma kana ay ala shay'in yuz'amu annahu min ad-din wa huwa wa huwa yasturuhu la yazharu khashyata inkarihi shi wannan ibnu abisan ya kasance mutum ne duk abin da aka zo aka yi magana akan wani abu wanda yake yuz'amu annahu min ad-din wanda yake riya cewa yana cikin addini wa huwa yasturuhu wa la yazharu khashyata inkarihi sai ya rika boyewa baya so a bayyana shi waqad arafa butlanuhu qabla an yas'ala burhanuhu to ai an san wannan abu batacce ne kafin ma ya tambaya wastawa fi ma'rifati tazyifihi al'alim al-jahil wal jahil kuma wannan abu wanda yake fadi ai abu ne wanda yake sananne duk abun da yake abun nan ne shi wannan yana ɓoye abubuwa to amma wannan abu ne wanda yake mutane masu hankali sun sani malami ya sani jahili ya sani Izmin min shartil aya an yakuna ba'da nuzulha ay dinul haqq zahiran domin ita aya tuntuni sharaɗinta kafin abu ya zo komi ai an yakuna ba da nuzuliha bayan an zo ta sauka shine ya zama addini ne na gaskiya a bayyane ba a ɓoye komi so da ka ya zo ya rika ɓoye wasu abubuwa kawai shikenan fa in katama ai adama shartuhu al mashrutu fihi idan ya zama na an ɓoye wani abu a ciki shikenan kenan an batar da sharaɗin domin ai aya ya kamata ta fito fili ne a gane ta ba a ɓoye ba saboda haka addini komi a bayyane yake وفي عدم شرطه دخول الخلل عليه وزوال الحق عنه wadaka idan ko aka ce babu wannan sharaɗin, to kaga za a iya lalata abu kenan sai zama abubuwa za a samu matsala sai a samu abubuwa su burkuce wa zawalal wa zawalul haqq anhu daga nan kuma sai gaskiya ta tafi fa in ihtajja muhtajjun bima ruwiya anin nabi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ko mai hujja ya hujja na abin da aka ruwaito cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada musulunci ya faro ne daga jama'a yan kaɗan ko bako kamar yadda wasu ke cewa a ce a'a ya fara daga mutane za a ganin abu kamar sababbi kuma zai koma haka kamar yadda ya faru." kila laisa fihi waqtun muaqqatun yaudu alayhi ai ba a ce ga lokacin ba shi da yake wannan magana walau kana aidan muaqqatan la alimna anna ghuraba ad-din bada an kanu yasturunahu anil kuffari wa abdatal awthani to an ko da zai koma kaman farko ai za mu gano cewa ai waɗannan da ake gani ‘yan kaɗannin a farkon musulunci ai da suna ɓoye shi ne ga kafirai suna ɓoye ma masu bautar gunki to nan kuma yanzu su ne wa man kana yuqatiluhum alaihi da wanda suke faɗa a kansu suna yaƙasu wa taral mubtadi'ina yasturunahu an ahli qibla zaka ga su ma ‘yan bid'a suna ɓoye wannan ga musulmai wa huwa ko wa musta'alin alaihim to amma kuma ya danne su ai dole sai ya fito sai an yi ko ba sa so sai an yi to wannan ya bambanta da wancan lokacin wa ta'ammal hafiz Muhammad bin Ali al-Karji rahimahullahu ta'ala yace ka kalli maganan da wannan babban malami ya faɗi yace wa taral muftadi'ina yasturuna an ahli al-qibla zaka ga yan bid'a kullum suna boye bid'ar su ba za su musulmai su gani yani al-muslimina in an ce ahlul qibla musulmai ake nufi wa qawluhu wa man huwa musta'lin alaihim wa wa wa man huwa musta'lin alaihim da wanda duk suke ganin shugaba ne a kansu zai iya ce masu shine can bayani na karanta ba daidai ba wa man huwa musta'alin ne ko ina ma wurin yake wa man huwa musta'alin alaihim da wanda suke gani yana da iko a kansu kenan waye wa man huwa musta'alin alaihi da wanda suke ganin yana da iko a kansu zai iya masu wani abu ya'ani walatu amrihim shugabannin su kenan wanda za su iya ce masu sun yi ba daidai ba وقد ذكر العلماء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سقاه خادمه السم في dinarin ألف دينار أعطيها ومرض ذلك wato li alfi dinarin utiyaha an ruwaito Umar dan Abdulaziz, rashin lafiyar da ya samu ku duba yadda bawan Allah nan yazo Allah ya hore mu musulmi yazo malam yayi aiki yayi aiki cikin shekara biyu da wata shida amma irin aikin da yayi malam har duniya ta tashi ba za a manta ba amma aka shirya da wani makiri wanda shi makirin da aka shirya din ya bashi dafin da zuwa ya nemi kuɗin a wurin shi ba sai yayi wannan laifin ba sai ya samu linki biyun su ko linki ukun su ma amma kaga mabannaci shi ne mabannaci ne kawai Allah ka tsare mu daga mabannata an ba mutum dinari dubu ku kalli lokacin da muke ba da kisan Imam Bukhari wanda nan dan Borno ya tuno da ya zo kawai suka haɗu da wannan ɗalibin na ce ce zai bi shi dan ya koyi karatu ba saboda dinari eh, dubu ba ne yake so ya bi shi ya je daga baya ya karya ya ce wai an mai sata Shi ne ya gaya masa ya ce kai baka baka da wayo' da a ce ma na san saboda zinarin ka biyo ni da na baka shi tun can kyauta ba sai ka sha wahala ba to yanzu gashi nan an yi asara shi wannan da aka ba dinari dubu ya kashe Umar dan Abdul Aziz ya bashi ya bashi dafi ya sha da shi wurin shi ya je ya ce mai ina son ka bani dinari dubu kyauta da sai ya bashi dubu uku ma to amma sai aka ba shi dinari dubu saboda ya sha ya shayar da shi dafiye ma musulmin duniya asara har duniya ta kare ba za a manta da Umar ibn Abdulaziz ba wata biyu shekara biyu da wata shida a lokacin da ya shugabancin nan sai da aka kai ga mutane sun daina ansa zakka ma sun daina ansa a cikin masallaci mutum zai zo yana so ya ba da zakka ya rasa wanda zai ba kowa ya wadata za a zo idan azumi ya yi sai a ce to jama'a yau sauran sati ɗaya a fara azumi saboda haka ana so duk wanda yake da buƙatar abincin da zai ci na azumi na alkama ne ko zuma ne ko mine ne ko mai ne ya rubuta list ɗin shi ya kai kawai baitulmali kawai ya kai su to ɗin gwamnati a washi. aka ce sai da aka kai ga mutum ya rubuta ya ce mata shi ta rubuta in ta rubuta muna son man gyaɗa muna son zuma muna son kaza can sai ta ce to kuma ma sai mi sai mi ma kai sai mi ma sai mijin ya ce tsaya rubuta wanda kika tuna mu je mu anso in kin tuna sauran ma za mu je mu anso za a ba mu ba kin sha wahala ba kaji dan Borno ta rubuta abin da ta iya ta iya tunawa a jiya anso in ta rubuta sauran a koma ba a ca ba kai bane aka ba jiya ce a yau mai muka zo a ba su aka zo samari wanda ba mata aka basu aure 'yan mata aka yi masu aure aka gama aka gyara gari kuma ko ina aka gyara kai da kuɗi suka zo abu yi yawa ba saura ba a ansa ba duk wanda ake bi bashi ya zo a biya in ka san ana bin ka bashi ka zo kawai ka ce nawa ne a biya ma aka yi wannan aka gama kuɗi suka rage ga arziki nan ko'ina sai ya ce abin da za a yi yanzu mun gama da mutane kowa ya samu abin da yake so babu fakiri zakka an zo da ita mutane ba sa ansa an zo da da kyauta wa zai wa zaka ba kyauta babu matasa ba mai neman aure yan mata duk an aurar da su kowa in kana da bukata gobe ma ka ƙara matan ga kuɗi je ka a ƙara ma sai kawai ya ce abin za a yanzu kuɗin nan kada mu zo mu aje kuɗi haka nan a je a sayi abinci a kai daji a zube shi a daji tsuntsaye da dabbobi su ma su ci su san Allah ya azurta mu kaji malam sani haka aka yi kuma wallahi malam haka aka yi malam sani an yi wannan zamanin ba a cewa ga wanda kake bi bashi ba a cewa ga wanda ke bin wani bashi in kana bin bashi an biya ma kowane ne zakka mutum ya zo da ita sai ya zo masallaci ya ga wani dan fake-fake sai ya ganshi, kamar shine mabukacin sai ya mika masa kamar yanzu a zo nan kawai a ga ladan a ce ladan ga wata yar dubu ɗari biyar nan dan Allah in ka ga wani ka mika mai sai ya ce kai ni ma ga ta wannan miliyan ɗaya ina neman wanda zan ba ne a matsayina na ladan ina ta dudduba in ga waye kamata in mika ma. malam sani ka gani ladan ya ce ni kaka dora man nauyi ni ma in rasa inda zan aje ta ni ma miliyan ɗaya na nan nan na aje ta ma ƙarƙashin kujerar nan ko ma Allah zai sa wani ya gani ya ɗauka ni na je kwanan ta bakwai a nan a jaba wanda ya taba kai kuma ka haɗa man da taka kuma in ƙara ajewa nan wurin na haka gaskiya ka dan Allah kai ma ka riƙe ta, ka je kai ta neman mai bada Allah ya sa ka haɗu da wani matafiyi ya zo zai wuce ta garin ya ansa ka bashi ni ma ina fama yanda zan yi da nawa an yi wannan zamanin daga nan aka gama da mutane sai aka koma daji aka sai abinci aka je aka aje a zubar da shi kan dutse tsuntsaye su ci a zubar da na ci dabbobi su ci namun daji su zo su ci abinci kawai a daji bauna da wane ne duk su zo su ci kawai ba sai sun sha wahalar neman ciyawa ba wani wuri su zo su ci abinci daga gwamnati ta la hawla wala quwwata illa billah sai gashi mu yanzu ana ta kirban mutane tun ana dungurin su a yatsa yanzu an sa guduma da ana dungurin mutane da yatsa suna wayyo wayyo ana dungurin su da yatsa yanzu sai aka ce bai duka bai isa bari a sa guduma na ma'ana mhm. to wanda ake dunguri da yatsa aka sa guduma ya ka gani to to ba haka bane to amma ka ji su can lokacin ka radiyallahu anhu Allah ka Allah gafarta mana mu kai mu dai kawai malam Allah dai ka sa ma in an tashi kawai ana maganar mutanen kirkin nan Allah ka ka sa kawai a ce mana ku dai kun karanta tarihin mutanen kirkin nan amma ba ku kirki ba irin su amma yanzu dalilin son da kuke masu kuna cewa Allah ya ji kansu kuna cewa radiyallahu anhu son nan da kuke masu ya sa ta dalilin nan yanzu ku zo ku dan ci albarkacin su su cece ku kawai muka samu wannan ma shikenan amma kirki da aiki a ce mu bi waɗancan wallahi kaman sama da kasa bambanci. kun gani gashi nan amma aka ba mutumin nan dinari dubu aka ce ya kashe shi alfu dinarin fa mare da zalika thumma mata ya rashin lafiya bayan nan ya mutu wa kana rahimahullahu qad alima bisummi kuma ya san an bashi dafin fa lamma tadawwaqahu haythu qala lokacin da ya dandana ya gane amma bai ce a kama wancan din a kashe shi ba a nan take rama qala laqad alimtu yawma ai suqitu summa yace na san ranan da aka shayar da ni dafi ina sane da ranan na sani bayan ya gama ci ya gane ya sha dafi kuma wannan ko ya nuna mana wani abu yana nuna mana izna yau wanda baka tunani shi zai baka mamaki kaga wanda aka ba dinari dubun nan ai dan kusa da shi ne mai masa hidima ne aka ba aka ga shi ke kusa da shi mai masa hidima ba gashi nan saqahu khadimahu mai masa hidima ne fa da shi aka shirya wanda ke masa hidiman nan aka ba shi wannan abin da aka ce za a baka dinari dubu abin da ake so ka kashe khalifa ya ko an shi dinari dubun nan ya watsa masa dafi a ciki ya ce ya san ran da ya ci dafin nan wa kana yawma mata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala umruhu 39 sana subhanallah yana matashi ko shekara arba'in bai cika ba saboda haka yayi ga aiki ka dubi irin aikin da a lokacin nan yana da shekara talatin da tara da wata shida bai cika shekara arba'in ba ashuran wal khuruju an ala umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala da'iyatuhu tam fil hukmi wad ta waye kawa gashi dama da aka yi mai ko lokacin da aka ce ai mai ta wayen nan abin da ya kawo shi shine kwaɗayin mulki wasu na so Ka kulla fitina tsakanin mutane walam yakun da'iyatuhu lil islahi kama tawahhamal abisan wannan abin da aka yi ai ba an yi bane dan gyara saboda ai shi gyaran ya zo amma da ake so a bata sai aka rushe shi kamar yadda kuka gani nan wurin inda zan bada misali kai kada in kawo ma suna amma ai wannan abun an dade yanzu menene yasa aka kashe murtala na wanda duk suka san sadda ya mulkin suka san me aka yi a daidai lokacin daga sadda ya fara mulkin zuwa lokacin me yasa suka kashe shi ka kai tunani ana ga abubuwa ne ba iyaka to shi ma wannan haka aka yi ba masu son su ai gyara ne suke kashe shugabanni masu kirki ba fa masu son a ɓanna ne ko dan kwaɗayin mulkin su ma suna so ko dan kwaɗayin ba sa so a gyara saboda su ba su samu sun yi ba to bari duk wanda zai gyaran su ce shi ma bai iya ba wannan tafi bi hada mun maku karatu in kun rike na Allah ya ba mu mafita ya isa haka nan subhanakallahu na subhanakallahu rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk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 اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك